ce gare ki zo ki raka ni inda ke tafiyar ta fara mai shi da zirani ummina a tare da na yi tuntube kirge ni kuma ranar wata rana zaki tunani abokan rayuwar ki lalle ki sakani ke ce kullum zuciya take ajiya ah baby na na ji daɗi shine gari ba na saba ba duk alkawarin da na yi da ke ban manta ba sakon da kika yi wa zuciya ban goge ba ke ce dai yara yanzu ba zan canza ba ko kin taba ji an ce da ke ba ke ce ba ke ce kan wangare kini na zama yaya a ah,